Barkanmu, barkanmu, barkanmu. Sunana Fauzetu Adam. Za mu gwada muku wata hanya mai ban sha'awa na yin kayan zaki. Yanzu haka muna wurin Mr. Kandi Ghana. Mr. Kandi Ghana wayansu masu yin kayan zaki ne daban-daban fiye da 60 don iya gwada gwaninta a cikin yin kayan zaki. Sun samu lambar yabo na matasa masu rikon aikin kasuwanci a wuri wata bukin inda ake kira Face of High School a Ghana. Kayan zaki na sa yara farin ciki har da manya. wato abin ban mamaki shine idan ka kalli yadda suke kera ta da wata salau mai ban sha'awa sunana musa trawa nike da mr kandi ghana a nan ghana mr kandi na hada ado na iccin kayan zaki mai dauke da kera daban-daban masu ban sha'awa a cikin kere-kerensa na shaida wasu iccin zaki da suka bannin rena tsawo na saboda tsayin su masu kama da mutum mutumi kuma masu ban armashi cikin 2009 na yi tafiya na je wurin babana daga mina daga cikin Niger State, Nigeria. Mm. Shi sa wurin ina son kayan zaki. Babana ya yi ina kai ni waje in je in sai kayan zaki daga shago wurare daban-daban. Mm-hmm. Shi sa na zo na so kayan zaki. Shi na kira babana na ce ma babana ina son yi aiki daga shago inda ake sai da kayan zaki. Gaskiya babana bai so wannan ra'ayi ba. Shi na sallami babana dan zo Ghana. da na kai lagos ban zo ghana ba shi na je wurin kawo mamana shi na zama da su gaskiya da nike wurin shi na nemi aiki inda ake sai da kayan zaki ko shakka babu a yanzu haka a cikin ghana wannan shine wadda ke iya kera kayan iccen zaki ina wasu wasan shin akwai wani wadda zai iya fafatawa a gasa da shi gaskiya dai a nan ghana da kasan wajen afirka ba wani bokun da ke gwada kayan zaki ina yi in zama kan kwamfuta in buga maybe fatin da ake use kayan zaki a yi daga us london wani gari kan computers shin duba yadda setupin su ake saboda nima in koyi daga wurin kayan zaki ne zaki suna sa mutane jin daɗi kuma mai fitar da wata rayuwa daban mai ban kwaɗaitarwa to gaya min wani ra ba ke hada wannan sun samu icin zaki kamar haka neman ki samu icin zaki kamar wannan aka mm-hmm. duka ya fito da abin bukin da daki amfani da ita inda abin bukin aure ne ko suna ne kowane abin buki na da icin zaki daban-daban kuma kafin ka yi wannan abu samun karo sheki sa kayan zaki daban-daban aka in ka kawo shi ka nemi standin icin zaki in dai kin hada shi aka da mm-hmm. kayan zaki kamar guda guda shida kowane kowane layi na da tofi daban ne mm-hmm. kuma kafin ka samu wannan she ka doki layer daban-daban kowane ciki na taste separate mm-hmm. wanga kuma daban ne ina taste kamar jinsin wanga kuma yana taste kamar mint mai zaki ne kuma mint shi ma za ka kawo layi daban-daban wannan kuma daban ne in ka gama in ka hada shi ya baka icin zaki mai ban sha'awa a mutane su gan yanda yake lalle wannan na gwada cewa ya shaku da celebrities masu dimmin yawa kamar su sakwadiye da sauransu na kuma gan wani abu mai ban mamaki na icin zaki wadda aka yi a wurin taron nan na lambar yabo wato fosa Music Video Award kenan. Gaskiya dai muna yin daban-daban akwai wanda ma muke yi kamar mutum wannan ana dokan a yi da shi runway fashion show kamar mutanen da ke dunki suna bar mu yi musu wanda ke cikin kamar na mace ta sa riga ko namiji ya sa riga yaro kuma duka kayan zaki ne mutane su ta tafiya su ta binciken kuma yara kuma na son irin icin zakin da ke kama da dabba muye muyi na shanu babba ina ajiye yara na zuwa kusa da shi suna ci cicirewa muna da iri daban-daban a cikin shekara ɗaya da rabi na aikin kasuwancin kayan zaƙi kamfanin ta iya ta cuɗanya da bankuna masu siyar da abinci wato restaurant kenan da sauran ire-iren ma'aikata masu inganci irin haka gaskiya dai icin zaki da kayan zaki na da zaki mutane na son ababen da ke da dadi da ke da zaki shi na samu accreditations hannun mutane da yawa sarakai mutanen da ke kirana ma aure da ababe kamar suna jin daɗi ababen da yanda kowane lokaci akwai yanda don kawo kayan zaki in displayin shi wurare daban-daban suna jin daɗin shi nima ina feel farha kuma mutane na waje suna kirana kuma yanda ake kiran sunan mr kandi yara manya da kowa ina bari ina jin daɗi ina bani farin ciki kowa. kayan zaki ba ta kawo komai sai jin daɗi kuma kere-kerenta wata abu mai ban sha'awa ne da kuma kyalkyali. insha Allah a nan da shekara biyu Mr. Kandi na duba mu samu wurare shago wurare daban-daban a nan kasan Ghana kuma mu je zuwa Nigeria da other African countries da ke kusa da Ghana saboda mutane na wurare daban-daban muna so mu sa mu mushe idon kowa. Yanzu haka ina da fatina. wani irin icin zaki za zaka mini akwai muna da icin zaki daban-daban kuma don bari mu je a can sheki je ki gani shin koya miki wani icin zakin da zaki yiya kuma mutanen da ke duban mu kuma su samu amfanin ta na soya da suka kera kayan zakin nan ta launuka daban-daban kai ina jin daɗin yadda suke ɗaure shi kamar yadda kuka ga adonsa na da muhimmancin gaske ina fatan kun ɗauki darasi na yin kayan iccen zaki da sauki na gode na gode abin da ban shawa kamar yadda kuka shaida ni dai ga iccen zaki na zani yi fati na kayan zaki mai kawo komai sai jin daɗi kun san inda za ku samu jin daɗin ku to ni dai na tafi